وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما sai dai ba za ku iya riƙar wata hanya da za ta sadar da ku da yardar Ubangijinku ba, har sai Allah ya ga damar hakan. Duk lamurra suna hannunsa, hakika Allah masani ne ga abin da ya dace da bayinsa da abin da bai dace da su ba, kuma mai hikima ne cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da shari'arsa.